To muna godiya sosai da damar da ka bamu ta tattaunawa da kai Malam Alkasim Abdulrahman. To ya kake kallon shi wannan mataki na Idris Dabi dangane da barazanar janye sojinsa daga waɗannan ƙasashe na nahiyar Afirka da ke eh, taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci? Babban magana ita ce magana ta tattalin arziki kan cewa irin yadda sojojin shi suke washe a ko cikin iyaka da Najeriya bangaren kamar ko na Nijar ko sojojin shi da ke Mali yake yanzu in kuma kawo da sojojin kara kuma cewa babu wani cikakken taimako na majalisar ɗinkin duniya ko wasu ƙasashe masu hannu da shuni to abin zai zama da matsala kwarai saboda kaskanin arzikin tajiyar ya raunana in ka diba faɗuwar farashin man fetur da wasu abubuwa da dama haka kuma ya nuna cewa ita G5 Sahel nan ta hiye musu mahimmanci. Ba ka ganin ya kamata a duba dai wata hanyar da za a samar da mafita ba kai tsaye a ce zai fara janye waɗannan dakarun nasa ba? A bai komi saboda yankunan da dama dakarun shi suke a yau sun ban da bangaren kamaru wannan yankin ne ita jikar sahel in za ta aiki kenan idan ya janye su da sunan majalisar ɗinkin duniya ya tura kwatankwacin wa'anda ake bukata na goyon bayan da zai bada na cikin jifa bisa harkin ko ba a samun wani rauni bisa maganar tsaro ko bisa ayyukan da ake inda za a iya samun rauni a bangaren iyaka eh, da kamar da Najeriya nan ne za a samu wani rauni haka amma bangaren Nijar da bangaren Mali ba za a samu rauni ba yayin da yake zantawa da rfi e, shi idris debi ya ce tun bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwanta rashin lafiya ya rasa samun wani wanda zai dogara sosai wanda zai bada gudunmawa a ci gaba da tattaunawa kan yadda za a bullo wa yakin boko haram shin ya kake kallon ita kuma wannan matsala sanin kowa ne cewa kwanta wa buhari a rashin lafiya musamman la'akari da rawar da shi buhari ya taka bayan tsarewar shekaru da mulki ko rashin kasancewar shi cikin Najeriya ya yi sa abubuwa da dama sun yi rauni ko da a cikin ƙasar ko kuma a cikin makwabtan ƙasashen musamman wannan magana ta Boko Haram wadda yake tsaye a kai kanta kuma ta kowa ne cewa shi Buharin da Idris Deby maganganun su suna gane ma juna saboda sojin sojoji ne to saboda haka rishin wani abokin tattaunawa ko wani wanda ke jagaba ko sarkin yaƙi irin Buhari a cikin abin to shi Idris Deby abin yana da rauni kare shi saboda sauran abokan tattaunawa sun jahilci aikin a jiya bayan da shi Idris debi ya gama bayyana wannan mataki na cewa dole fa yanzu mafita shine janye dakarunsa daga waɗannan ƙasashe sai gashi mayakan Boko Haram sun kashe har jami'an sojin ƙasar ta Chad guda takwas kana ganin wannan yayi tasiri kan ita buƙatar Idris debi na ganin ya janye dakarun nasa ya dawo da su gida kare a bar baya ba zani kuma wasu abubuwa ne na daban in ka lura da abubuwan da suke gudana na boko haram in ana magana sun yi rauni ko an ciwo kansu magana ce ta wata uku wata hudu ko wata shida sun ci da su huta kuma sai su dawo ci gaba da bugawa tun cikin watan azumin nan da ya kama an kaukauta kai hare-hare cikin yankunan nan ko na sahel ko na sauransu saboda lokacin da kuke tsammanin su su raunana ko hmm. cikin azumi ko cikin shagulgunan sallah to lokacin nan ne su suke zamba su buga. To muna godiya sosai da wannan dama da ka bamu ta tattauna da kai Malam Alkasim abdulrahman.